to abin da na faɗa masa shine ya zazzo jigawa state kamar sau hudu tun da ya fara mulki wanda ya nuna cewa yana da sha'awa da kuma soyayya wa jigawa da kuma mutanen jigawa duk sanda ya zo yana mana alkawarin ayyuka kuma yana gabatar da wayannan ayyuka na kawo misalin makarantu da university da ya gina da titina da ake mana da kuma harkar aikin gona da ya bunƙasa da wannan sabuwar airport da ya bude yau da kuma abubuwa da yawa da suke ƙara inganta wannan jiha tamu da jama'ar mu muka yi masa godiya kuma muka nuna masa cewa muna nan dai yadda yake mana abubuwan alheri mu ma za mu mishi abubuwan alheri daman mun saba taimaka masa in ya zo zai dake tsayawa za mu taimaka masa kamar yadda ya cancanta ka taɓa wani batu da ake ta tsitsitsi a baya cewa akwai dangantaka ta gurɓace tsakanin musamman tsakaninsa da shugaban wannan jiha me ka so ka gaya masa ne to abin da nake gaya masa shine ko da yake shi gwamnan jiha da mu mutanen jihar jigawa muna muna goyon bayan gwamnati da shi kansa eh, eh, shugaban kasa amma wannan goyon baya ba makaho ba ne goyon baya ne wanda a cikin soyayya idan muka ga wani abu zai gurɓata ko kuma zai goce ko kuma ba daidai ba to gwamnanmu yana da wannan hali ya jawo hankali domin a gyara kuma ba dan wai baya so ba ko baya kauna ba amma dan a daɗa daidaitawa tafiya tafi tafiya sosai kuma mutanen mu su jin daɗin wannan tsari da kuma tsakanin su da shi da firasda bayan ka kammala jawabinka ya ba da amsoshi ya kuma yi dogon jawabai musamman a wannan gaba me ce da kai ne to abin da ya ce shine ya gode da abubuwan da mu muka faɗa masa ya yi kuma ya gode cewa godiyar da muka yi za ta sake yi masa kaimin kawo abubuwan jin daɗi da na ci gaban wannan ƙasa da jama'ar mu gaba ɗaya zai ci gaba da shawara da shugaban wannan jiha gwamna su da lamido da mun su ga abubuwan da ya kamata kuma ya sake komawa ya kawo mana domin ya zama kamar ɗan gida a nan wannan jiha ya yi magana ne akan maganar gurɓacewar dangantaka ne ko kuma a wannan gabar shiru a'a ya yi magana cewa kamar shi ma ya lura cewa a ƙasar nan ana ganin kamar akwai gurɓacewar dangantaka da shi da sile amma kuma ya yi magana cewa ya tabbata sile lamido ya taimaka masa kwarai da gaske musamman alif dubu e, da bakwai kuma ya tabbata cewa shi sile ba mutum ne da yake magana da bangaren bakinsa guda biyu ba abin da yake ransa shi yake faɗa ba wai don yana kinsa ko yana baya goyon bayansa ba amma don a daidaita kuma gaskiyarsa ɗaya ce kowane lokaci don haka da yanzu mutanen jiga za su sare da abubuwan alfanu daga gwamnatin tarayya to muna fata kwarai da gaske don ya saba mana kuma muna zaton cewa lallai ya fita din zai dawo kuma ya kawo mana abubuwan da ci gaba nan